يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a yau yana yi wa muna sai ga wata jimadar akhir bayan hijiran da Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1437 da bakwai أكرتو لمكتن حل المسائل في شرح مختصر الأخضر بالدلائل أو أولا ساتي منع مثلا ومن نسي السجود القدرية حتى سلم وجد إن كان قريبا وإن قال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك وإلا فلا تدخلوا ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعد عامه abin da ma ne tabbatar mana nan ne, in ka manta sujjada qabla salam in kusa kusa ne za ka yi sujjada amma in yi tsawo sallan ta baci wannan matsalan ba wai ijma'i ne malamai gaba ɗaya suka yi ta kan wannan za mu karanta wannan matsalan a cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya ya kawo wannan matsalan majmu'ul fatawa a tsohon bugu mana mujallaji na 23 ke daga shafi na 43 amma wannan tabatul ubaikan wannan mujallaji na 12 ke a shafi na 28 amma matsa rubutun a tsohon bugu ne mujallaci na ashirin da uku ke za mu karanto matsalan kamar da ya ambata ya ce wa kadi talafa ko wa kadi tulifa fi sujudi wal bina ba da kulil kafin. an yi safani wajen sujjada ko gina sallah in ya kasance akwai tazara فقيل إذا طال الفصل لم يسجد wani suka ce idan akwai tazara babu sujada mutum ba zai sujada ba kuma ba zai gina ba to amma su da suke cewa in tsara alfaslu wa lam yahidda haula'i tul alfasli bi ghairi qawli ba su ce kuma to kamar minti nawa ba su faɗi wannan ba ba su ce ko in mutum ya zauna kamar lokaci kaza ba wa hadha qawlu kathir min ashabi shafi'i wa ahmad kal qadi abi ya'la wa ghayruhu وهؤلاء يقولون قد تكثر المدة وإن خرج كمين أي يوا إن دي يفتا zai zama fitan shi minti ɗaya ne kuma sai a ce sallin ta ɓaci wa qad taqulu wa in qada to sannan kuma yana yana nan a zaune a masallaci amma kuma ya dan dade to so cewa in ya zama an dan to sallan tana iya ɓaci magana ta biyu yasjudu ma dama fil masjid wani suka ce a matukan yana cikin masallaci to zai iya sujjada ko ma yaushe ne wa in kharajan qata amma ya fita daga masallaci shikenan sallan ta yi wa hadha huwa alladhi dhakarahu al-qiraqi wa ghayru wa huwa mansusun al-ahmad wannan cikin maganganun imamu Ahmad wa huwa wa huwa qawlu al-hakam wa ibn Jubruma wa hadha haddun bil makani la zaman su suna ce idan an fita sallan ta baci daga su ban ruwan su da lokaci ko mutum ya dade a masallaci kenan zai yi sujjada wa qila wanzu malamai suka ce kullum min huma mani'un su as ko wani a ciki ya hana su sujjada qulul fasli wal khuruj min al-masjid imam mutum ya kasance bayan sallaman shi ya ɗauki lokaci ko kuma mutum ya fito daga masallaci sai ce wa an ahmad riwayatun ukhra annahu yasjudu wa in kharaja min al-masjid wa taba'ada daga wurin imamu ahmad cewa mutum zai sujjada wa in kharaja min al ko ka fita a masallaci wa taba'ada kuma ko da lokacin yayi nisa shekul islam ibn taymiya ce wa huwa qawlu lishafi'i wannan kuma wata magana ce ta imamu shafi wa hadha huwa al-azhar kuma wannan shine magana mafi bayyana akan cewa ko ka fita a masallaci ko ka dade za ka yi sujjada to sai ce fa inna tahdida zalika bil makani aw bil zamani domin a cewa in ka fita ko lokaci ne nisa la asla lahu fi shar'i ba shi da asali a shari'a la siyama idza kana zamanu gaira maqbudin musamman ba ce in lokacin ba a iyakace shi ba kuma yace walam dulla ala zalika dalilun shar'i babu wani dalili na shari'a da zai nuna maka cewa in ka zauna ka dan ko ka fita sallan ta baci Walan yufarriqu dalilun shar'i fi sujudi wal bina bai qul al fasl wa qasrihi sannan kuma hadisai da suka zo ba su nuna cewa in mutum ya zauna ko kuma ya fita sallan ta ɓaci ba wala bainal khuruj min al-masjid fi ko kuma ka fita daga masallaci ko lokaci ya tsawo bal qad dakhala huwa sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi annabi sallallahu alaihi wasallam wata waya ya shiga gida ma wa kharaja sar'anu min an-nas wa kharaja sar'anu min an-nas in gaggawa kuma sun fita daga masallaci كما تقدم ولم يرد بذلك شرع kuma ba wani hadisi ya zo cewa in an fita masallaci sallah ta ɓaci ba faqad ulima anna dhalika salam lam yamna ina sa'ir salati alaiha kuma kai sallama wannan sallaman ba ta hana ka gina sallar kakan shine ce fa kadhalika ta as-sahw yasudani mata ma zakarahuma sai ce haka nan duka sujjada guda biyu sujjada ta as-sahw sujjada biyu na mantuwa kana yin su duk lokacin da ka tuna to ga wannan wata magana ce ce in ka fita a masallaci ko lokaci ko wata magana ce wata magana lil imam shafi shaykhul islam ce wa huwa al-azharu ko ma ce ne za ka yi sallar domin ce fa inna tahdida zalika bil makani aw bil zamani la asla lahu fi shar'i ba shi da asali a shari'a la siyama idan kana zamanu ghayra mabbuti musamman to kamar minti nawa suke nufi in ya kai minti nawa in na zauna masallaci. in ya kai minti nawa to ba su ambata wannan ba wannan ita ce matsalar da na kun karanto daga cikin majmu'ul fatawa domin ya ga babi na sujudu sahwi wannan shi ma ka samu tahqiqin maganganun da ba su ran faslun kaza faslun kaza faslun kaza yana da muhimmanci sosai shafin fuka an karanta wannan daga cikin majmu'ul fatawa qabatul mubaykar mujalladi na biyu shafi na 28 a tsohon bugun shine suke rifarin mujalladi na 23 shafi na nawa 43 to sannan hadisin da muka sha karanta shi hadisin ibn umar ke rawahu daruqutni wal hakim wal baihaqi la sahwa illa fi qiyamin an julusin aw julusin an qiyamin wani hadisin imamu shaukani ya kawo shi a cikin lailul awtar juz'i na uku shafi na ɗari da ashirin da takwas kaba an darul kutubul ilmiya yace hadisi ne mai rauni hadithun da'i kuma yana daga cikin hadisai da mana yake ta maimaita mara suwa ne to za mu wa man da qasa faribatan wa karanta shi عن كرم تقولين من زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين فليس بعد السلام ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت ومن شك في كمال الصلاة أتى بما شك فيه والشك بالنقصان كتحققه ومن شك في ركعة أو رجلة أتى بها وسجد بعد الصلاة ومن شك في الصلاة كلما إن كان قريبا ولا سجد عليه وإن قال بطلت صلاته والموسوس يخرج والموسوس ولا يأتي بما شك فيه سواء شك في زيادة أو انقطاع إذا شك بيان يقوم الدلول يعني أن المصلي إذا شك في كمال الصلاة من صلى إذا كان شك مصلى الشاكي بقوة الجماعة هل صلى ثلاثا يعني صلى sallah raka uku ne au arba'an wannan matsalan fa innahu yabni ala al-yaqin wa huwa al-aqall za ka yi gini akan mafi karanci mana nan ko hudu zai zama uku kenan wa ya ti bi ma shakka fihi sai ka zo da abin da kake shakku wa huwa rabi'a wa huwa nan yani ash-shakku ke. الركعة ka ce تقول وهي ita an raka din ke wahiyar rabi'atu ita raka ta hudun ke ita ce za ka bude ta wa yasjudu ba'da salami sai kai yi sujjada kuma bayan ka yi sallama amma a nan in muka duba hadisin abu sayyid kudiri ba sujjada ba da salami ke za ka yi Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira kai sujjada ne qabla salami inda ka barci akan mafi karanci kana yin sala salami amma nan ya dauke shi zaka yi ba'da salam lihtimali ziyadati domin yana iya wa kayi ƙari to da yana yiwa kayi ƙari to sai suka ba su hukuncin ne da salam amma nassin hadisin da ya zaka yi ne. salami yace fa lihaza aidan qala al musannifu anna man shakka fi rak'atin aw sajadatin atabiha wanda yake shakku raka daya ko sajada guda daya to ka zo da wannan raka'an ko sujadan wa sajada ba'da salami sai ke sujada ba'da salam yake li annal qa'idata anna shakka fi nuqsani idan kana shakka ka rage to ka tahaqquqihi kaman ka tabbatar da shi ne لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن مسعود yake cewa nan sallallahu alaihi wasallam wa fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakku cikin sallah falyataharra sawaba to yi kirdadan daidai falyutimma alaihi ka cika haka sun mariyar zurta dafai sai ka yi sujjada bayan ka yi sallama shi bambanta da hadisin abi sa'idi ya kudi domin shi wannan za ka yi kirdadan daidai in kai kirdadan daidai za ka yi sujjada ba da salam amma idan ka bar shi kuma a mudi karanci hadisin abu ya ce za ka yi sujjada ne qabla salam to bambancin hadisan ke imma ya kasance ka bar shi akan mafi karanci sujjada qabla salam ko kuma kai kirdado wanne ne kake gani ya bi in mafi da kanka ka yi raka hudu ne to ya kamar ya ka kai sujjada ba da salam shi ne ke cewa bal yutimma thumma yusallim thumma yasjud ai ba'da salam kaga nan ko ce thumma yasjud sujjadatai sai ke sujjada ne amma sujjada wata iri kana ga sujjada ba'da salam وأن من شك يقول لي شك هل سلم من صلاته أو لا لا يسلم هو بها يبين السليم أو في فقال سلم وصحت صلاته ثم صلاة الآية أما إن لم يقل قيمة بالنورة لن يكون الإسلام يتمكن من أن يكون بالنورة يكتب ila dalilin alaihi min al-sunnah ko hujja babu wanda yake a cikin shari'a ila ibada wata kan mantuwa ne duk lokacin da yasa. amma dan shi malike suna kayyade shi da cewa rashin tsawon lokaci li'annahu in kana sallama sannan kana shakku kayi sallama ko baka yi ba kai sallama yake li'annahu in kana sallama in dai daman ka riga ka yi sallaman da daman fakattan salatu sallan ta riga ta shiga dama wa waka zani kharijaha to sallama ta biyun da kai tunda kana kana shakku ka yi sallama ko baka yi ba to dama in ka yi to kaga wannan sallama ta biyun ya abu ne ba wajen sallah sai fala wajen hadis sujud to saboda haka babu wani wajen da za ce za ka yi da ko tun da taka ta ci ta riga ta gama cika zai ma babu bukatan ka yi da wa in tsala mawuzi a hu in kuma abin ya yi tsawo ko kuma ka bar wannan guri ka salati yi kamar sallan wanda ya munanta sallah wani balarabar kawai da ya zai sallah shafi Ka je ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa salli fa innaka lam tusalli aw ko kuma ka bawa al-qibla baya batalat salatuhu shi sallan ta baci li ulil fasli domin an dan samu tazara al fili, li hay'ati salati wanda ya saba ma yanayin sallah ita sallah ana so ta zuwa lokaci dai amma sai dai wannan ai mantuwa ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har da ya sallama sallan bata cika ba ya tashi ya shiga gida sannan mutane kuma in hanzari sun tashi ha sun fita to kuma ka'ida in mutum ya tashi zai shiga gida yana yawa ya kauce ma alƙibla su masu fita da gaggawa cikin masallaci sun kauce ma alƙibla don da islam mutum ya ke cewa irin wannan ba a cewa ya ɓata sallar gaba daya to sannan shi ana yake wa fuqdanil fawri an rasa alfawru gaggauta sallan a lokaci daya wal muwalatil mashrutati li sihhatiha sannan kuma ga muwalatu ka jeranta sallan wanda shine asali da mai da Allah yake mai sallah kamar sai dai wannan matsalar da yake magana kuma mantuwa ce ba mutum ya manta har ya tashi to shin dalili ya ce lallai sai ka zo da wannan ko sallar ta ɓaci shi ne shekul islam ibn taymiya ke cewa sallar tana nan yin da take bata bashi sai kawai ka zo da abin da yake ake bin ka kenan sai kai sujada amma nan shi malam ya gina mana matsalan cewa in dai lokaci ya dan ba da tazara da shi kenan sallar ta bashi ce saboda Allah mai jima da kaka yake cewa wala a amalau ya alladhina amanu wa aqimu Allah wa aqimu rasula wala tsiru? a'malakum ya ku masu imani kuma Allah biyayya kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya kuma kada ku bata ayyukanku la tubtilu a'malakum anan da ya kafa hujja da shi akan akan me mana in sallar ta san ba da tazara kenan ta baci kuma Allah bai gima da kuka ya nuna cewa in dai da san zuciyanka ne ko da san ranka to karka kukura ka fara abu kuma ka bata shi ma'anan ka fara ibada ka cika take ita wa qatu ibadati ibadati ba'da shuru'i fiha mubtilun laha nan ka yanke ibada bayan ka fara wannan yana bata sallan? wa qatu ibadati ka yanke sallah ba da shuru'i fiha tunda yanzu ka riga kai sallama ne kamar dai shi dalilin da yake kawo mana bai kawo dalili can ta garyan dalili akan cewa yanzu na yi sallama sallan bata shiga ba sannan kuma lokaci ya tsawo maganan da ake ke amma kaga ya kawo dalili wala tubtilu a'malakum wanda dalilin shekul islam bai yarda da shi ba inda wannan ba dalili ya baro baro akan cewa in sallan da na yi mantuwa a ciki aka dan samu tazara sallan ta bace wannan wa shiru, ifi ha, shuru'i fiha mawdilun laha in ka yanke ibada bayan ka fara to sallar ta ce. ka fara sallah sai ka yanke ta wannan inda gangan kenan sallar ta ce amma kaga inda mantuwa ne ba na fara sallah sallan bata cika ba kuma sai na yanke ta sallan bata ta ba bakin sun zule dai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya cika sallar sa ne su da ba'da salama da ke wa annal muwaswisa to sannan shi mai wasuwasi allazi tankahu shi ne wanda shakka ya lizince shi mana wanda shakka ya aure shi kullum yana cikin ya ce kama fi risalati kamar yau cikin risala an ce risala malikiya ta zai da zaid rawa ne amma ko ta risala kuma can ta imamu shafi al-risala ta imamu shafi amma na yana magana fikihu a cikin risalan ibnu abi zayd al-qayrawani to fa innahu yalhu anhu zaka bijire ka bar wancan kokontan ka rabkana bari wala islaha Alayhi, me yau kokonto ba wani sujjada kan shi ba wani abin da za ka yi na gyaran sallar walakin alaihi an yanzu da ba'da salami sai za ka yi sujjada ba'da salam wannan in kokonton bai yawa ba ke لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهدكم إذا قام يصلي أبو هريرة كتاب الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهم نتاج بيسلا جاءه الشيطان الشيطان شيطان يزوه فيلبس عليه سي شو دنيا ما يريكي تتكي hatta la yajri kam salla har ya rikitar da kai wai raka'a nau kai ne yace fa idza wajada zalika ahadukum idan mutum ya samu haka idan ya rikitar da shi falyasjud sajdatayn wa huwa jalis to yi yana zaune mana shine malai ya maka cewa zai sujjada ba'da salam amma hadisin kaga farubaran shi bai nuna maka cewa wanda shakka ta aure shi dindindin shi dai kawai ce shaidan yana iya zuwa ya cuɗan ya maka sallah to za ka yi sujjada بعد السلام وفي الباب أحاديث في بعضها تعين البعدية sannan kuma akwai hadisai irin wannan babi na shakku to shashin hadisan suna nuna cewa ana sujjada ne ba'da salam shine ta'yinul ba'diyya suna ayyana maka a ina za ka yi sujjada qabla salam ne ko ba'da salam shine ke cewa kana yi ba'da salam yau nan ga duba misali ku dalala fi shagi matin risala matin ne shi ma mai karfi su wa idza aikana bis sahwi kama shi mu wasu din in sakankance tabbata lallai yayi rage ko lallai yayi mantuwa ba da islahi salati bayan ya ƙara sallah wa idan aikana bisahu sajada in dai ka tabbatar akwai kokonto ku za ka yi sujjada bayan ka gaya da sallah saboda hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa ghayruhu yace kama sabaqa kamar yadda gabata ana wanda yake kokonto in dai ka tabbatar za ka yi sujjada ki amma ba tabbaci to shikenan Wasu muwasilisu zai zama babu wani abin da zai ko kwantan ya aure shi قال رحمه ta'ala wa ومن جهر في القنوت فلا سجود alai. wanda ya bayyana alƙanus babu sujada a kan shi na malikiya suna kirga shi ne daga cikin mustahabbai kama an zo an tantance an je an dawo wani suna cewa ma bidiya ne alƙanusin da kake cikin sallah ku ba wani sun ce mustahabbi ne wani su kuma sun ce bidiya ne kuma kaga bidiya ta fi karfin mustahabbi in kai ka dauke shi mustahabbi ko wani ya ce bidiya kama abdullahi ibn umar as-sahabiyyu jami sannan kuma asalin alqanut ana yin shi a bayyane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya alqanut cikin sallar asuba kamar yadda cikin sahih bukhari sannan kuma ya alqanut cikin sallar maghriba dai za a ɗauki hadisan a ɗauke su gaba dai mana eh mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙalu cikin sallar asuba to sannan kuma ya yi sallar magariba ma yana alƙalu to ya kenan afatuminuna bi ba'd al-ahadith wa na bi ba'dha ya za ku ɗauki wani ku bar wani din dai kun ce za a yi sallar magari a sallar asuba da zai ku dinga haɗa ma da magariba ce kuma abin da ba za su yadda ba ke to magana ce da malamai sun je sun dawo akan alkanut to asalin alkanut lin nawazi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin dukkan salloli amma na malikiya suna magana alkanut cikin sallar asuba asali kuma su ana koyewa ne to shine sai mutum kuma sai zai bayyana shi ne ce fala su da alaihi walakinahu yukrahu amdu sai da malikiya suka ce ba a so a ganganta shi kai da gangan a to ya zan yi kenan In dai alkanun ne za a yi za a bayyane ne annan sallah alaihi shi zai alkanun ba ko yake ba yana yin shi a bayyane sannan har ma mu a baya kuma suna ne amin to tunda annan sallah alaihi yana a bayyane kai ma sai ka bayyana me kake koyewa babu laifi da bayyanawa musamman kuma lokacin bukatar shi lokacin bukata ne in akwai wata musiba da ta gaggame wannan dukkan salawat ba wai duk sallan asuba to ba ana yin alqanut wa man zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn wanda ya ƙara sura a rakawoyi biyun karshe fala sujuda alayhi babu sujada saboda me an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan kara wani a akan fatiha wa man sami'a wannan matsala ce ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين ركوه بيون كرشي سيكا تنقار وتسورة قول قل والله أهل كوينا أعطينا قول آيوي فلا سجود عليه باب السجدة ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم wanda ya ji an ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa fi salati alali kana cikin sallah shikenan fasalla alaihi sai ka mai salati kake sallallahu alaihi wasallam kai kana cin sallah to fala a alaihi ba komai a kanka saboda salatin jinsin abin da yake cin sallah kuma duk abin da yake cin jinsin sallah an yi shi baya bata sallah kaman godiya ga Allah alhamdulillah mutum ya ci shawa jinsin abin da yake cin sallah wannan baya bata sallah abubakar radiyallahu anhu ya daga hannu ya godiya ga Allah shi ma Allah sallallahu alaihi wasallam mai ishara shi ci gaba da sallah to godiya ga Allah jinsin abin da yake cikin sallah ne bai bata sallah ba wanda zai salati ga Allah sallallahu alaihi wasallama sallan shi tana nan yace sawa'un kana sahiyan aw amidan ko da gangan gari ko ma da mantuwa ne sallan tana nan au iman au jalisan ko kuma a tsaye ne ko a zaune ko ma ya ne sallan ka tana nan bi iznillahi ta'ala sai ce wa man qara suratayn fa akthara duk wanda ya karanta surori biyu ko fiye da haka fi raka'atin a daya shi ma wannan babu komai wannan musamman muka koma cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yaya yake karanta surori wani lokaci aka samu yana hada surori sannan sahabin da yake karanta ayoyi ko sura sannan ya kara da qul huwallahu ahad karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku je ku tambaye shi me yasa yake haka an kawo kukan liman kan limaman suna shan kuki halali kuma ba wani abin da za a kuka ba ne misali a ce imam ya karanta safa ɗaya a sallan ba to safa ɗaya ai ba wani abu ba ne ku ya imam wani karanta safa ɗaya cikin sallan A ai ba wani abu ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa idan safa nawa ce sai dai an lura cewa ko mutane suna tsananin jin yunwa ko cikin su ya rude to wannan kaga sai a karanta kullu wallahu ahad amma kuma tunda ba koyaushe bane ake karantawa sai zama babu komai da yin Allah ta ko a hada surori biyu karanta inna atayna kal kautsar a hada kullu wallahu ahad ko ka karanta wata sura ma daban sai dai kama nan garin banga muna yin wannan amma wani gurare za ka samu da yawa suna yin wannan wannan hadisin ne zo sahabin da yake karanta sura to ba zai ruku ba sai ya karanta ne qul Wallahu ahad to na ga wasu gurare da yawa suna yi wannan kamar nan ka samu in kai sai ka samu kamar an zo da sabon to babu laifi in an karanta surori biyu Allah ke rake hubbaka iyaha da ka kawo koken liban ce to ku je ku tambaye shi me yasa ke haka da ka tambaye shi domin suran ta kunshi suffa na ar-rahman kuma yana so ya karanta suran annabi sallah alaihi wasallam shi. ce sanda kake basuran ya shigar da kai aljanna to babu laifi hada surori biyu a kanka fa aksara fi rak'atin wahidatin wa man qara'a suratayn fa aksara kai eh, kuma fiye da surori biyu fi rak'atin wahida kuma raka daya aw kharaja min suratin ila suratin ko kuma ka yi tsallake daga wata sura ka koma wata sura kana cikin suratul baqara sai ka tsallake ka dawo suratul ali imran babu komai tunda dukkan magana Allah ce auraka qabla tamami surati ko kuma kai ruku kafin sura ta shiga duka shine tattara maka cewa fala shay'a alayhi babu komai fi jami'i zalika dukkan wayannan abubuwan babu komai wa man ashara fi salatihi bi yadihi idan kai ishara da hannu aw bi rasihi ko aka tambaye ka sai kai ishara da ka shi ma fala a alaihi babu komai domin wannan aiki ne sannan kuma al'amalu alqalil fi salah la aiki kadan a sallah baya ɓata sallah akwai tarin abubuwa da suka zo na ayyuka cikin sallah littafi ne masu kudin jami'ar amali fi sala littafi mujalladi akan wannan matsala mutum ya aiki kaɗan baya bata mai sallah abdullahi ibn umar ya tambaya yaya ya bilal ya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mayar ma da al sallama lokacin da suka mai sallama shi yana cikin yana cin sallah sahabbai ne sun zo su wuce annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana sallah sai suka fada mai sallama kaji ahli sunna gaskiya su har a sallah ma sallama suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ka ganshi yake mai musu da sallama sai ce wa basa fakaffa ya mika hannun shi ne to kaga cikin sallah mutum ya mika hannu babu komai tunda wannan shi ma ya fi sauki fiye da sallah kan mimbari a je kasa a dawo sama kaga tafi da komawa da bayar da bayar sannan kuma hauwa, wani aiki ne mai dan yawa kadan amma kuma ji wata sallah Ina za zamu yi akan wannan muka zuwa mataki kan bayani akan wannan jumloli ne اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنه ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل ذلك منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم